إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 26 ga wata na rajab hijira shekara 442 wanda ya dace da goma ga watan uku shekara 2021 yau insha Allah za mu yi darasi na 72 cikin littafin mota ta imam malik rahimahullah darasi na 72 insha Allah muna cikin bayani na magana ta jiziya da adada kitab da sauran kafurai mun zo ƙarshe bayani na imam malik inda yake cewa la'ara an tu'akhadhu na'am min adad jizyat illa fi jizyatin ba a karɓar dabbobi na ci na nema ke na irin sun raƙumi ko sanu ko ƙaran dabbobi daga wajen ahalar kitab sai dai a cikin lissayin jiziyarsu ita kare ya kaɗora musu sai ya ce wa haddasa ne a malik kan sabon karatun wa haddasa ne a malik annahu balaghahu anna umar ibn abdulaziz kataba illa umalihi أن ندعو للجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون قال مالك مدت السنة ألا جزية على لسان أهل الكتاب ولا على سبيانهم وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كروم ولا ذروعهم ولا مواشم صدقة abin da yake bayani bayan abin da yake bangaren hadisin na daga umar bin abdulaziz duk da hadisin yana da rauni wajen isnadin hadisin cewa umar bin abdulaziz ya rubuta wa ma'ana wakilan shi na garuruwa na annada jizya ta aman asalam in ala jizya su ɗauke jizya ga duwan da ya musulunta cikin ahalar jizya kai ne sulmun lokacin da duwan da ya musulunta daga ya musulunta a ɗauke jizya a cikin harajin shi a cikin akan shi to wannan kamar bayani gabata ko da wannan isnadin yana da rauni hadisin kuma abu ne sananne a cikin musulunci abu ne tabbatacce cewa daman dalilin kafurci ne suke biyan jizya kenan mataka sun musulunta sun shiga layin kowane musulmi da musulunci ba gado ba ne ba ba dan gado ba ne kuran aƙida ce don da ya musulunta kurin musulmi yake dan uwan kaji inda yake to bayan kai wannan ruwaya sai kala malikun malaka sunna imam maliki cewa sunna ta riga ta gabata na bane tabbatacce cewa Allah jizya ta ala sai ahlul kitab wala ala sibyanin babu jizya a kan matan ahlul kitab hakanan babu jizya akan yaran su kenan da mata da yara ba amsar jizyarsu haraji da ake dora ana aiki ne da maza ake dorawa kuran ya lissa mutum nawa ne wa suka balaga a cikinsu in dinar dinar ne dirham dirham kin ne in me aka ɗora musu ana zawa a yi da sansama a lissafa duk abin da yake cikinsu na duk wani wanda yake namiji ne kuma baligi shi ne ake ɗora ma jizya a shekara ma ban da mata da yara ya ce wa annan jizyata la tu'khadhu illa min ar-rijal allazina qad balagu al-hulum kuma ita kanta jizyar ba amsa daga wajen maza mazan he wanda ya kai ma'ana mulkin balaga kina he balagagu maza balagagu su ne kurin ake dora ma jizya ya ce bayan wannan walaisa ala ahalin zimmati wala ala majusi fi na khilihim wala kurumihim wala zuri'im wala muwashin sadaka ya ce haka kuma abu ne sananne suna ta gabata kan haka cewa ba a ɗora ma kafuran amana ahalin zimma kenan wanda suke ahalin kitab suna ƙarƙashin daula islamiyya wanda suna wannan kenan sun yi za a kamar an ba su kariya to wannan haka majusawa ke majusu wanda ba su da littayi na ce da masu bauta wuta duk wanda ya kawuri wanda zai ba ahalar kitabu ba iya cikin layin layinsu kenan ahalar kitabun da majusawa ba a ɗora musu ba fi na khilihim a dabinansu wala kurumim ko a inabinsu wala zuru'im haka a sauran shibkoki da suke na tsaba duka ita wala mawashim hatta akan dabbobinsu tun daga wannan ya ɗauke korewa da ya ɗauko tun daga can na walaisa ala ahalin zimma babu ba a ɗora ma ba a kafuran amana na majusawa me ba tsara masa ba ba a ɗora wani abu ba a kan dabinansu inabinsu shirkarsu ko dabinsu babu sadakatun ana da babu sadaka mana babu zakka a kansu nan kenan duk da mun san daular islamiyya akwai zakka wajibi ce to su suna ƙarƙashin mu kenan da an son amso zakka su bangaren kawuran amana ba a karɓar zakka a duke su ana karɓar jizya kuma wannan shine abinda aka ɗora ma kawuran amana jizya kaɗai suke biya su in na aka ɗora kuma suka jizya ba maganar amsar zakka a cikin dukiyoyinsu gaba ɗaya kuma magana kenan sai yake cewa imam malik rahimahullah لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم إتما أي أصل صدقة an ɗora ta a kan musulmi don tsarkake dukiyarsu tsarkake su daga halin rowa kamar da Allah cewa huzu min amwalin sadaqatan tutahhirun biya wa tuzakkir ke tutahhirun wa tuzakkir biya ka amshi sadaka a cikin dukiyarsu huzu min amwalin annabi kenan ka amsa daga cikin dukiyar musulmi sadaqatan sadaka tutahirin wata zakin biya za ka tsarkake su ka wanke su kenan ka ɓangaren hali na zuciya na ruwa sauransu kuma tsarkake dukiyar kenan asalin kenan maganar zakka ga masu zunubi to shi wannan kuma da ma'anar ne ne kai shi kullum wata ukuba ce aka ɗora mai don hidima ɗaya ƙarƙashin ƙarƙashin daular islamiyya kenan bambanci da su musulmi sadaka ce kuma an sharanta musu sadaka ta zakka don tsarkake su kuma waraddan ala fuqara'ihim kuma zakka ma za a maida wa talakawansu ne kiske da zakka tsarkakewa ce ya ce wa wuɗi adal jizyatu ala ahal kitab sigaran lahu ita kuma jizya an ɗora ta ga ahal kitab don ƙasƙanci hata hata jizya an yadda mun zagirin Allah ta ko ya sun ba da jizya a yadda kansu ba da hannunsu suna ƙasƙantance ki za ƙarƙashin daular islamiyya su ba da kansu kenan daman su ayin dan kaskantar da su aka ce aka ɗora musu jiziya fahim ma kanu bi baladihim alladhina salahu alayhi laysa alayhim shay'un sul jizya fi shay'in min amwalihim illa an yattajiru fi bilad almuslimin wa yakhtalafu fiha anan fa yukhadhu min ushar fi ma dun a takace abin da yake cewa nan su kenan ahlul kitab in dai ya ce fahim kenan an wadar jizya ta al'ala kitab an ɗaure jizya ga ala kitab sigara lahu don ƙasƙanta su fahim ma kanun balajin mataka suna garinsu da aka yi alƙawarin zaman lahiya da su suna cikin garinsu allazi na salahu alai wanda aka yi sulu da su babu yaƙi da su to mataka suna wannan garin nasu laisa alayhim shi'un sir jizya babu wani abu za a ɗora musu bayan jizya fi shi min amarin duk irin dukiyarsu ko ta kudi ko ta dabbobi ko ta kan gona ba dora musu wani abu da jizya su yi zaman sa inda suke to da ya maganar matuka suna garin da aka yi sulhu da su a nan ne ba a dora musu komi bayan jizya ya ce amma illa an yi tajiru fi biladin musulmi sai inda suka zo da kasuwanci suka shigo garin musulmi wai khatalafu fiya suke kai da kawowa a garuruwan musulmi da kayan kasuwa kenan a wannan hali fa yu'khadhu minhum al-ushur za a mishi ɗaya cikin goma fi ma yudiru na minar tijara cikin abin da suke yawo da shi na kasuwar sai a mishi ɗaya cikin goma kaga wannan ya huta zaka amma na in sun mutu daga garinsu sun shigo na ɗaya ci kaga ta kuma zaka ɗaya cikin goma ne za a raba gida hudu gaba da ɗaya rubu da ushirin ne ta zaka an raba gida goma ɗayan a cikin goma za a raba gida hudu a bara ɗaya to ita ita kuma jiziya an aka raba gida goma za a ɗauki ɗaya kake ta ma hewa tama wannan sai ɗan kasuwa wanda ya zo da kaya cikin garinmu ya ce wa zalik wannan hukunci da aka yi na ba a karɓar komi a hannun kahuran amana annahum innama wudi'at alaihim aljiziyatu wa salahu alaiha an ɗora musu jiziya an yi sulhu da su akan biyan jiziya akan yadda aka yi sulhu nawa za su biya kowane zai biya ala an yi ƙaru bi biladihim wa yi ƙatalu anhum a dubuhun an yi sulhu da su za su zamana a garinsu kuma za mu yi yaƙi da duk wanda ya ce taɓa su musulmi ne suka wurin ne amma idan wani abokin adawa nasu ya kawo masa hari mu muke da haƙƙi makare su kenan akwai hidima da ake musu eh ba haka wani kuran hidima ake musu suna a ƙashin daular islamiyya inda wani zai kawo musu hari kowa ya kawo musu hari mu za mu yaƙe shi za mu kare su inda muke kare iyalanmu kaga abu musulunci kenan kenan adalci musulunci kenan to kenan wannan shine abin da aka tsara na akan kafuran amana kurin abin da aka ɗora suka biya sun ƙare ya ce amma duk da haka faman kharaja minhum min biladi ila ghairiha yattajiru fiha fa alayhi al-ushr amma wanda ya huta daga garin shi inda aka yi sulhu da shi zai zama na anan a bashi kariya sai ya huto daga nan zuwa kasuwanci gare to wannan fa alayhi al-ushr من يتجر منهم من أهل مصر إلى الشام ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن وما شبه هذا وما شبه هذا من البلاد فعله وشر yace dan haka kenan wanda ya fito da garin shi za a ɗora mai ɗaya cikin goma na wanda ya fito mai tajirumin wanda ya fito kasuwanci kira shi ma ko da kaya ya ɗauko in dai ba na kasuwa ba ne ba su nuna ba in kayan kasuwa ne don mun shi da kaya na bukata na mu'amala abin shi ba mu taba ba amma kaya na kasuwa idan suka zo da shi yace misali mutanen Masar kenan ka horon amana yanzu kasan Masar za su zo Sham ko wanda suke Sham za su tafi Iraq ko suke Iraq za su tafi Madina ko Yaman yace da yace aw ma sha ba hada za mina bilad kuma da su garuwa tun garuwa musulmi dai da garin suka tashi za su tafi wani gari daban ba inda ba garin da suke ba suka wata kuma da kasuwa to waɗannan masu wannan halin fa'alir ushur za a ɗora mai ɗaya cikin goma abin da ya mallaka asalin sai ta karo kenan ko magana diya ya ce wala sadaka ta'ala ahalar kitab wala majus fi she'i min amwalihim wala min muwashihim wala thimarihim wala zuri'ihim matata sunna matata talaka sunna na imam malika bayan kamata abin na gabata shi mai malika yana akan haka yake kan magana cewa babu sadaka na magana zakka shiga ce ala ahalar kenan mana ba ba dora musu ba zakka su ahalar kitabu kenan yahudu ko nasara ko majusawa duk ka wuri dai fi shay'in min amwalihim a cikin dukkan nau'in dukiyarsu nau'in dukiya da kudi dinar ko dirhami wala muwashim wala min muwashim ko a dabbobin su ne wala thimarin ko din itatan su ne wala zuru'im ko kayan shirka na irin sai da hatsi ko dawa da inabi sauransu kai da da sha'ir sauransu duka babu zakka a kansu yace sunna akan haka ta gabata ta magabata haka yake wani abin tabbatacce a wajen magabata yace wa yuqarruna ala dinihim za a bar su akan addinin su ba ta da su mai musulunci suna nan a cocin su su je su yi ibadar su ta cocin su kuma ba su kariya ba ta basu wa yakununa ala ma kanu alayhi za su zamanto irin addinin ba yahude kan yahudancin shi nasara kan nasarancin shi duk mai addini za a baje kan addinin shi wannan shine adalci da musulunci ya tabbata da shi akan sakanin sauran addinai wanda su suka rika wa musulmi irin abin da bai dace ba ko irin hukumomi suka musu karkashin daula tasu amma karkashin daular islamiyya duk wani shugaba in dai ba irin wannan aka yan ta'adda ba irin masu kurin na ya ce musulmi ne amma kurin a yi abin da aka damar ake a yanzu da sauran musu da sunan musulunci ko amma magabata daulolin sarari su gabata suna zama da allah da taba a kan irin wannan tsarin haka aka zama da aka rayu da su amma su ba haka ba suka yi da ka ce da yakin su libya da aka yi na maganar kama kudus hawa na ɗaya hawa na biyu irin abin da suka wa musulmi da zub da jini da suka yi wajen kama baitul maqdis suka yanka mutane jini ko ina kata kata da da musulmi da salatin ayubi shi da ya kama inda ya zo ya saba ma nasu aka wanke da ruwa aka sa turare aka gyara kun ba wanda ya taba daga cikin abinsu kayan kayan shi na ta salatin ayubi umar ibn khattab ai musulmi sun shigo da yake mai aka cewa kun san mata makadis duk da asalin yahudawa suke tushe amma ƙarshe ya zama to a ƙarƙashin daula ta shugabanci na nasara da manzana da ya zo a ƙudusa nasara ne ba yahudawa ba an ta zamanin yahudawa ba su da daula manzana kenan hata ba manzana ta zaka yana mutu kai zaka da kawowa duka nasaru ne lokacin umar bin khattab shekara ta 15 Allah ba musulmi damar suka samu damar shigowa sham har ta kai dai aka kai babban birnin na ƙudus wanda ya cin babban ni'ima da musulmi suka ma Allah godiya a lokacin Umar bin Khattab na bude wannan babban birni masallaci na uku na musulmi Baitul Maqdis Umar iya raye eh iya raye abin wannan yawakana na bude Qudus ko matsakar daular shi dan shekara 15 ce su kuma wajen goma goma ka kenan tsakar cikin ana ta kafafatawa Allah ya ba Umar dama aka bude Baitul Maqdis wanda kuma wannan an san kisa ta wannan maktab Abu Bakar da da Khalid bin Walid da Abu Bakar Abu Bakar da Jara shine komandancin budewa Abu Ubaida daga baya Khalid iya shugabanci aka kamo hanya na ko kisa take baka damar cewa musulmi yin aiki dan Allah ya fa'ida kware a rayuwa Khalid bin Walid Umar da ya hau Khalid shine komandakin bude Sham shi ke jagoranta musulmi a sham yakin da aka hatakin da aka na na na ta na yarmuk wanda a tarihi tun yakin da aka kamar shi ya da wahala samu irin wajen bude sham khalid ne jagora ana cikin fafata umar bin khattab cikin wata hikima ta jagoranci kuna ga ya kamata a sabke khalid bin walid ko a lokacin nan kowa umar sani kowa ya sani umar ya sani khalid har ma an rubuta wata fitina cewa kurin kama abun annin shi kina na abu ko fitina ka ga abun a hannun wani yake an ta cikin kima Umar da an ta cikin halin din ne tunkara kun ta nasara ko an da bashi nasara kurin din ne tunkara kurin za a bude kurin ko mun ya tashi kun bai komawa baya halin din ne tunkara kun ya bude shi saboda mata hikimar shi yasa iya ai iya iya iya cikin iya cikin bangaren bangaren Farisa ai aka samu labarin musulmi suna bukatar agaji akwai matsala a sham aka ba shi umarni maza maza akwai matsala wanda sa abin sham abin farisa maza ya komo yin sham kuma ana bukata da gaugawa wana ce a cikin tahiyya ta tarihi ta yaki ba ta fiye irin ta gaugawarta an ɗauki lokacin da aka ɗauka umar khalid ya ga cewa in ya ce ɗauki wannan lokaci da ya kamata na ƙar tahiyya za a samu matsala ya yanka wata hanya mai haɗari a cikin sahara kuma kan ba haka ba a yi tubaci maguri kun ya yanka ta kurin yadda su ba sa tsammanin ta za a musu kun sai ga Khalid ya hutu da sojojin shi da komandolin da da jagororin shi da mana da sojojin shi wannan hikimar Allah wannan zuwan Khalid ya ba musulmi ƙarfin gwiwa aka ɗauki kuma sabon fafatawa sai sai kusan rocin ta fitina za a zo a buga a buga a kashe mutum ɗari ɗari dubu dubu za a kashe musulmi dubu za a kashe a wuri guda ba a gaba ba ko an yi na kun sai an shiga ba koma ba ya an shiga ba magana koma baya dubu kurin ayi ko haliba ce haliba madad kurin madad ana neman ƙari ya an je ya turo a ce gari ka zau kawo mutum kaza aka haka kaza wa kuma kuma zawa kurin yan sa kai a tura mu kurin yan jiran kota kwana su ma a madina haka ake yi kurin tura ake kurin na an kwambi a ce ana neman ƙari ana a tura nan haka ake ta yi a takaice Khalid Walid shine Allah ba nasara da ta abinda aka yi na fafatawa abinda aka yi muka ji Allah ba shi nasara ya kare wannan kawai a wannan wurin to daga ana tahiya ta kai su ana cikin tahiya ana cikin yaki sai ga takarda daga Umar bin Khattab cewa na hudda ka Khalid na sa Abu Bakar da shi Abu Bakar da Abu Bakar shi aka saka mutun Khalid akawa Khalid takarda ana cikin fafatawa sai riki da abin yayi zahi bai a lokacin ne kai bai basa labari yayi kyale he da wuta ta kwanta an kare an kare an kare an wuta komai ya kwanta ya kirawo jama'a ya kirawo shi wanda aka ba jagorancin ya bubulta abobe da kai aka ba jagoranci kai ne komanda ka shiga gaban biyu kuma shi ma dan biyu sai musa na mai kana ana yi ga halin cikin cikin mp shi manzo amma an zo bude an zo bude kudus batal maqdis Allah ba shi kima ta yaki Khalid shi jagora ya buga ya buga ya za a yi a shiga wannan garin sun mai iya ka gawo sai Khalid ya bada wata plan kuma ita aka sansara ibada falankin cewa ko'ina musulmi su zagaye garin gaba ta ko'ina a mai ko'ina akwai musulmi ya ba da hikimar a yi lansan igiya wadda za a dora kamar za a kamar ya ka ce a yi kamar ce a yi ƙugiya ka za a tura igiya saman matawajawa ba za ta kama katangal ya ba da falankin cewa za kowa ya dora a mana igiya shi ta hawa kuma za a aka kabbara ta farko kowa ya kama igiyar riki a ji allah ko kenan kowa sama ganin allah aka bata farko kowa ya kama ta biyu kurin kowa bara girgin da kowane bangare kurin aka yi wuf kurin aka duru girgin fitiya da kowane da kowane bangare ba ne da kowane na ne kurin aka shigo haka allah ba ta sa kurin aka karya aka karya ɗan tsaron garin aka karya musulun buɗe kuɗi suke ka ga ɗaure a bari an gara nan kamar da ake a abin duniya zama ka yanzu abu abin siyasa wanda aka ce baka takara ya ce shi ko ka tsiyata ƙari bana yi bana da yawa yanzu siyasan sabon abu da yawa kuma aka soke daga takara ya suka shara baya suka gama girki suka soke batun mata tawa da wurin saboda a zo soke ba mu Allah bane ba to kenan su Allah ake wa don haka kenan kurin aka zo ta hikimar shi Allah ba da aka aka bude a takaice an zo an kama gari nasaru nan ahli kitab su ne suke jagorin garin ba a kashe kowa ba ba a bege kowa ba an kama gari ba sun ba wani suka buga bala sai yanka wani irin da su suka yi aka zo to yanzu suka ce amma su wa ba su sa hannu da wannan komandoji sai da baban gaba daya sai da umar ko kuma madina wanda sai shama suka ce kun su ba sa hannu sa hannu da da kuhe da manya sai da baban gaba daya umar bin khattab ya ce dole a tawo zama sulhu ba magana banna muna kome na hana musu ɗaya ɗaya kashe su kome na musu umar tun daga madina ta so tun daga madina aka tawo da musulmi aka zo a nan ne cewa umar bin khattab shi da yaron shi dabbar da suke hawa kama kama ake in yayi dinka shi ma ya hawo in yayi yaron shi yaron bawon shi yaron shi ita yaron shi bawon shi da mace in yayi shi sai hawo haka suke yi ba abin da yawa shi ya sauka halifa halifa an kusa zauwa gari abu da shi a wannan shugaban da kim shi abu da bana jara abu da bana jara shi ya tajam umar kana shigo gari ya je to he ya zamanto umar shi ne shigowa gari ta kama a bakin wancan yaran shi a bakin wancan ɗan gidan umar ne ko ta baran umar shi ne za a shigo gari da shi kuma umar a ƙasa yaro a sama shi abubuwar ta umar ya halifu ta rasulullah yanzu mu shiga wannan garin wannan mutanen kana kawa kai wani a sama yaran ka sama ya ce ya ba mutum da ci abubuwa ta wala wannan magana inda wani wuri ba kai ba da na inda wuri ba kai kuri ba ya ba mai ke da ya ba inda kai ka kare wani kai kanka ya ce umar ya ce abubuwa ta mu ya ce kawun ajilla azalla bi hada din ta gaina ta fi gari talazanar lazanar la ya ce mu wata al'umma ce ci obeda abubeda mu wata al'umma ce kaskantattu ba mu da wata daraja a duniya da wannan addini allah ya ɗaukaka mu wannan addini shi da wani daraja kan cewa to wallahi idan muka nemi wata ɗaukaka gaba da annan addini ba allah zai karya mu na mina matsalar addini ko haka haka mutunci tsara addinin kenan haka aka shiga umar a ƙasa yaron shi a saman dabba ana magana umar bin khattab a takaice da yan uwa musulmi haka suka yi zama kuma suka shiga garin aka yi sulhu umar lokacin tattaunawa yayi umar ya cikin toci a toci tocin sa aka je umar gudun rigima ka sa wani wani mai kana abu lokacin sallah da yi ya wuce kowo tocin dan ka kamar an kare kamar mallaka sai wuce kowo ya sallah kowo tocin kawai aka ciya tocin da babu gumiki ba komi aka sallah ba balai bane ba da a cikin lokacin kuma kai hutu kowa lokacin sallah suka sallah kuma koma ciki aka tattauna da aka kaidodi na sharadin zama lahiya da wanda kamata na kariya da aka ba su kuma aka yi musu amma bayan abu ya lalace suka zo su suka ci garin in ka san kakan ta kissa ba su bar kowa da rebu duk da suke sai suka shi sai aka suka ci da suka gilla mata da suka shi su su kama musulunci kwarai a tarihin kuma baya kwarai za ga babu iya wani gorin rashin adalci ya yi ma'adarcin to kenan haka aka zamana da su ya ce wai ƙaruna aladini za a bar ahalar kitab a kan addininsu na imma nasaranci imma hudunci wai kununa alama kanu alai za su kasance a irin aƙida suke haka zabar su amma ce wa ikhtalafu fil amil wahid miraran fi biladil muslimin fa alaihim kullu ma ikhtalafu al ushra yanzu muna magana suna garin su bakin su jiziya gurin a ba su kariya amma wanda ka masa hari za mu yaƙe shi ba a misali kun bayan jiziya ya ce amma wa in ikhtalafu fil amna inda misali a shekara ɗaya za su yi bulagoroci ƙasar musulmi su je su koma su dawo ba ta tana san biya jiziya bana har shekara kari a duk shigar shi ce shi ne yake cewa fa'alayin kullum ikhtalafu da ushur duk shigar da suka yi ƙasar musulmi duk ko ta shiga za ta ba da ushiri ushara ɗaya cikin goma haka da ƙa'idar duk abin da shiga suka yi ba a ce a bar samshi sun biya a kowace shiga sun bar sun biya haraji ya ce li'anna zalik min li'anna zalik laysa mimma salahu alai wala mimma shuruta lahum domin maganar kasuwa kai da kawa batta cikin abin da aka yi sulhu sulhu da su ne kun za su zamana su yi addinin su kuma a cikin sharaɗin sun cikin sawa ba sa da'awa ba sa da'awa coci in ta rushe ba a gyara ta sun tsarin ba a gyara ta kun ba a dawa ba a dawa eh ba haka za su ya ta zuwa kare da ba magana sabuwa ya ce kenan yin hakan bai cikin sharaɗin da aka yi da su na kasuwa don haka ce wa haza imam malik don bayan imam malik ne imam malik da yau duka wani bayanai na matsayin ahalar kitab ba hudda zakka ne a cikin dukiya ko ta irin dukiya ta kudi ta kayan gona ta ɗaya itace ta dabbobi amma za su biya haraji shi kuma haraji shi kaɗai ake amsa kuma shi ma akan magana ta yawan da yake baliki ne namiji ba amsa kan mace ko da baliga ce ba amsa akan yaro namiji ko mace kurin sai maza abin da suka biya sun kare amma idan suka zo da kasuwanci cikin garin musulmi to wannan za su biya haraji ko za su biya ushiri na abin suka kawo in sono za su yi a kota zawa za su ba da ɗaya cikin goma wannan shi ne abin da aka ɗora ma ahalar kitab ko sauran kawurai shi imam malik bayanin bayanin yace wa hada wannan bayan da ya gabata allazi adrakatu alai ahlul ilm bi baladina haka muka isko ahlul ilm mai magabata malamai a garin mu kira a Madina haka muka isko ana wannan shine hukuncin ahlul kitab sai ushur ahlul zimma maganar ushiri na maganar ahlul zimma dan babu na musamman zai yi kan wannan magana حدثني يحيى عن مالك ai can muna maganar jiziya ce muka shigo da ushiri a ciki ko to yanzu nan maganar ushirin ce kun nan sama zai magana kan shi حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبي عن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبت من الحنطة والزيت نصف العشر يريدون بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من التفعيلات على عشر وأن رواية سالم بن عبد الله شبابش عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبت من الحنطة إيا أمسى دقمان وما وإن كاسوانا أهل الكتاب من الحنطة والزيت على كما دمي إيا أمسى نصف الأشر rafin ushiri maimakon a goma ya amshi ɗaya ta yi amshi ɗaya a cikin ishirin shi ne kenan aka raba goma ya ɗaya ya ɗaya mai shi ne kenan ɗaya cikin ishirin kenan ko nan ka kenan an rage to me ya kawo an yi maganar ushiri ushara kuma umurkin ya magana kuma na aka maganar nasu ushara nan duk da ya ambaci alhinta wa zai kenan kodon me ya ce amma iya amsa daga ƙitiliya kenan irin kayan na kace wake wani gujiya wanda dai ba fata alimantar ba tsaba ba haka iya amsar kushin to sai cayi da ya ce iya amsar kushin ca yuridu bi zalika umar ya yi wannan siyasa ko ragi akan alkama da mai ya yi haka yuridu bi zalika an yaka sunan hamar da madina don iya so ya yi ankurajen sai ba su damar domin ana buƙatar wannan abinci a madina don a kashi da yawa ya aka mai rigi zan gwamnati ana son kakwa da yunwa ba kayi ake rage duwan ba na a kawo da yawa ko ana yunwa a ce an rage akan abinci an rage amsa rage a da a kawo da yawa ne ko yanzu akwai siyasar kenan umar ma ya yi rage akan irin wannan sauran irin su alkama su mai don ana buƙatar alkamar da mai a madina da yawa saboda saura kenan da a kasu da yawa shi da ɓangaren su ya ka musu rage wannan siyasa ce ta shugabanni ya ce amma sauran wancan wani wake guje sauransu iya nan a kushirin ake amsa shi ya ce wa ya akwai da mana hinki fanyata a kushir sauran wancan kayan a ce masu wannan masu tsaba masu fake sauransu a ce masu kamaru ki yake ce a wasa ana amsar kushirin amma wancan kayan na alkama ana amsar rabin kushiri saboda a yi an kurace mutane a ba su kuzarin zuwa da su wannan kenan sai cewa حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ساعد بن يزيد أنه قال كنت غلاما مع عامل مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبت العشر شينا ابن شهاب يجب على بالهم ساعد بن يزيد كي تشوى ina yaro kuntu gulaman ina yaro kuma ina aiki tare Abdullahi bin Utba bin Mas'ud kamar dan ke dace da Abdullahi bin Mas'ud dan dan wani bin Mas'ud yace da ni da kenan Abdullahi bin Utba bin Mas'ud muna aiki a kasuwar Madina na kenan amsa haraji muna wannan aikin kuma a zamanin Umar ta ala sukul Madina في زمان عمر بن الخطاب عذاب ان عمر كنا ايكن wannan aikin kula da abin jiziya ta haraji da mace a kasuwar Madina amma ta fa kunna na'khudh min nabat al-ushri muna amsar ushiri ga manoma ɗan kasuwa na al-kitab nan ba tare da ya bayani ba a wani nau'i ne bayani ya gabata ɗan bangare kaza ne alkama da mai wannan an san umar ya ce ai rigi ka'ida ushiri ce su masa rigi ne dalilin a kawo da yawa وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ من الخطاب من النبط الأشر فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر Eh, nan kenan wannan an malike cewa an tambaye malike tambaye ibn shahab malamin shi kenan azuri imam azuri ya mai tambaya al'ai waje kan ya faɗi umar ibn khattab annabi ta ushar ta wata hanya ce kamar daga ina umar ya dora ma wannan manoma na sham maganar ushiri a cikin abin da suka kawo na kayan gonarsu me madogarar umar kenan faƙal ibn shihab kenan zai ce kana zalik kenan nan kenan malaka tambaye malamin ibn shihab me saka umar haka nan yace mishi kana zalika yukhadhu min fil jahiliya a can da man kai musulunci akwai wani kaida mutanen shafin suka abinci nan daman suna biyan jizya kayan ko kayan bude maka kenan kenan maganar jizya ko haraji tsohon sa tsohon sa ta magabata kayan musulunci ba akwai an ka zo kasar mutane da kayan ka kasuwa ka biya wani abu kina umar abu dama akwai shi to umar ce fa alzamahum zalika umar umar zai mai da abin dole kuma ce umar yana abin a halartar sahabbai kowa iya nan kinan an bayar sami hakan sahabbai da ijma'in sahabbai kan tabbacin haka tsora musu wannan harajin abin su kawo kina wata abin da ya zo daga baya kuma da ittifaqin sahabbai aka tsora musu wannan in suka zo da kayan saidawa a biya haraji a biya kenan ushiri a cikin kayansu na kasuwa suka kawo amma an suna garinsu babu komi bayan jizyarsu ita kuma jizya bayani ya gabata wannan babu abin da aka yanke he kaza duk shugaba a zamanin da kake shugaba ke ga ya dace a dora kaza da abin da ya ga ya dace shi za a dora babu kuɗi yankakke don annabi ya amshi mutane yaman amshi dinari kuma ya dora mutane shan dinari hudu mun bayani ya gabata don ya dace kenan da halin mutum da zamanin da ake ciki nan da ke nan ya gaya mana abin da ya kamata a amsa a halakitab shi ne ushiri na kayan kasuwa ɗin suka kawo a garin shekaru zamsu zaman duwan kenan yanzu sai sabon babe ishtira'u sadaqati wal audi fiha maganar sayan sadaka da ka bada ko ka koma da kyauta ko dai ka amshi magana kurin komawa sadaka ko da sai ko da hanya daban ka koma kan sadakar ka me yazo kan wannan magana حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبي أنه قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله cewa na ba da doki na ce a teka man doki mai muhimmanci wani abin da ke mana mai kima kamar ce wani garma misali ko wani doki zaka ce wani juru doki ne na kwarai shi ce fasa a teka doki kwarai doki ne mai kima na ba da wani doki na mai muhimmanci fi sabila na ba wani kere jihadi hau jihadi fi sabila na ba shi fi sabila وكان الرجل الذي هو عنده قد عداه shi mutumin da na ba wannan doki kwarai ya tozatar doki doki gina ya lalacewa ya sha wahala bai halin ba shi abin da ke mashi na kulawa shi ne kwarai kamar dokin kenan zai lalace shi kenan a nan umar ganin haka ya ga doki ke sha wahala kuma shi ma ba shi wahala ya ce fa'aratu an ashtarihi binu e na so in sai wannan doki daga hannun wannan bawan Allah wa zananta annahu ba'i'uhu bi rukhsi ina tsammanin tunda bashi aka yi zai sai da mun shi da rage kar doki ya sha fala ba kamar ya wajen ba na ga alamar zai sai da mun shi da rage wannan shi yasa na so in sai wannan dokin don in ceto shi daga wahala to amma kasan halin sahabai bayan nan bane bai ka caba ka tambaye mala da ka samu shi kan abu kamata kaida kayan ka aikata abin da baka sani kai shi kayan ka aikata ka tambaya min hukuncin kaza haka kamata kaida bai ka sabo ta ba yace da nan tsammanin haka fa sa'altu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ma manzo tambaya rasulullahi ga na ba wa ne wannan doki amma ga halin da dokin ya shiga amma nake so in saya na ga alama kamar zai mutu rigi haka in saye shi in fito da wajen shi na ba annabi labarin haka faqal sai manzo Allah sai ya ce mini la tashtari la tashtari kakka saye shi wa in aqaqahu bi dirham wahid ko da zai sai da ma shi dirhami daya akan arha kuma arha kakka saya annabi ya hana shi sai manzo Allah ce ga mishi fa innal aida fi sadaqati kal kalb yaudu fi qaihi annabi shi bashi misali cewa mai komawa sadakar shi kaman kare ne kenan wani misali ya buga mugun abun abun kamar yadda kare ke amai saki ce ne amai shi na iya cikin wani misali kaza mutaci aibin abun kamar yadda kare zai ame ya sake koma cin yaman shi ko labari aka fasa abin ya muni annabi kenan kwatanta komawa sadaka kamar komawa kamar kare da kare zai ame ya koma sha ya lashi wannan shine wannan tambara din na Kano wannan tambara wannan aka ce wannan wai suka ce wannan wannan abu jabar jabar bana abu jabar kenan ai wani abin da yake kawo yake cewa annabi ma wai ya ce ma Umar kare sai ina magana na ba shi sadaka ba me ya alaƙar ba kun kaso kun ka zagi mutane ba kurin anan misali ne ba umar umar ya so ya wani abu bai abu ba bai yi ba abu ne ma ce ya ko annabi ba shi misali mai komawa sadaka kamar wani kamar yadda kare misali ba shi na aibin abu kamar yadda kare ne zai amai lashi a man shi shi na kurin amma ce ga shi annabi ma ce ba umar kare ya saba da kare sai na kurin shiga taka ce kurin yanzu da kenan nan mun ji wani hadisi ya karanta da mu na ba a komawa sadaka wannan ruwa ya bukari ya kawo ta imam muslim ya kawo bayan ma malik wa haddasa ne an malik an nafi an abdullahi bin umara an umar bin khattab hamala ala farsin fi sabilillah فأراد أن يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعرف في صدقتك ne ƙarin ruwa ce kan hanya daban cewa umar bin khattab hamala ala fasl fi sabil ya bada doki fi sabilillah fa arada an yabta aw yaso sai wannan dokin fa sa'ala zalika rasul mai tamai manzon Allah akan wannan sayan wannan sadaka tashi fa qala annabi ce mishi la tabta'u kakka sai shi wala ta'udu fi sadaqatik kakka komawa sadaqarka can wannan bayani ya gabata na misalin komawa kan sadaka ke qala yahya kan wannan magana ya yake cewa su'ila malikun an wa imam malik tambaya an rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa wajadaha ma ghayr alladhi tasaddaqa biha alayhi tuba ashtariha fa qala tarkuha ahabbu ilayhi nan me aka so ko da shi zumuna maganar baban da aka yi ka sayi sadakaka ko ka koma kan sadakaka mun karanta ruwaya ta wanda umar ne ya ba sadaka umar su saya a wajen shi to yanzu wa a wannan wanda ka ba ya ba wani ko ya sai da ma wani ba kai tsaye ba ne ba za ka saya a wajen shi kina a wannan halin ka iya sai magana kenan shi ne aka malika tambaya ila malikun a rujo an wa malika tambaya kan mutumin da ta sadaka bi sadakatin ya yi sadaka da wata sadaka fawajada ya samu wannan sadaka ma a gairu da ta sadaka biya alai ba wanda ya ba kai tsaye wani ya samu a wajen shi kinan ya saida ta ko ya bada ya sami ta kinan akan wani to ba ana saida ta a wajen wani daban a shari'a zai iya sayanta tunda ba wajen ne ba bane ba malika ce tarkuha ahabbu ilayya gaskiya ni dai a waje na kaka sashi lahiya yanzu da wuyi zan tsaka ko tunda dai naka ne tsaka taka ce kira ga malaka kenan ka bar ta shi yayi lahiya ko da yace na hi zabar ka ta saka sai sheku sai sheku buta sheku buta da tunda zaka ce ka koma kuma yau kaga banzan ne a takaice dai yanzu mun karanci mutum bai komawa kan sadaka na ce da saye ko da kyauta in ka bada kuɗi kenan kuma kaka sake amshewa nan shine masalar masu katawilin an an zo wajen mutuwa mun muna da wata asalin abu ne mai kyau a kawo kuɗi wani taimako a tara ma iyalan mamaci to matsalar wani zai kawo 20 dala 100 ba dai malamai masu cin sadaka in yazo zai bada ko 100 ko jika in mai hadin an sa abin da ya bada an an zo kuma rabu ya kwaso in ba da ya ba jika biyu ko 100 ko jika guda haka ake malamai wannan abin ɗabi'a ce ta ma'anar da ake to in aka yi maganar haɗarin cin dukiyar marayu ya su ce ai kudinmu ne muka tara wani lokaci irin muna wani karatun na cin dukiyar marayu cikin mai malamin nan garin sananne ne iya waya lokaci sai ya waya kai tsaye mun amfani mu kai tsaye ita ma da iya kuna magana da cewa dukiyar marayu na cin kudin mutuwa ai kudinmu ne muke tarawa kuma mu raba kamu me matsalar kudin marayu muke ci na ce gamata mala wannan ma kashi gwani kwari daban ma wannan kima wata matsalar cewa kama shiga shiga a na ce eh kini kyale shi bai yi da ba kama na bar maganin na zo gidan har gidan su har gidan shi sami shi don ya yi ne na ce gamata mala wannan magana zai kai a radiyo don kan mi magana kai a radiyo shi zan gama amma kuma zan koma radiyo yin bayan a radiyo don an bar mutane cikin shugaba don kan mi da ba da kai a radiyo ba da ni ma zan koma radu in bayanin ta amma zan ga mana abin da kake kai maganar a kawo sadaka a rabe ta kayo kudin kudi kana sanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana duk wanda ya sadaka ya saka cinta kaman kare ne ya mai lashi wannan ma hada wannan ma wuce ce matsala ce ba hujja yin haka nan bai halitta kwana ko shi ma haramun haramun shi yanda aka halatta mutum ta na marayu wannan haramun ne mutum kuma hadisi ga bukhari ta musulma ga ruwaci da Allah in tabbata da ruwaci babu ba shan basho ba kanta ya tabbata hadisi tabbatacce bukhari ko musulmi ko ina san ka aka hadisi kin sha amma zan koma rado ya bayani sai to zai ba za mu rubuce ba na mutum ta kenan ba ba ba mu dogara kan mu ka kama rabe an hana ku kurin ka kawo kurin ka kaci an kawo a taimaka marayu a taimaka musu amma kaka ba da 20 a baka 100 a miliyan 20 malle malle kama kaman biki domin ya malin ya ka ɗari ya ƙara mashi da halitta ke na kuran in ka kai ana raba kamsa ka ci kobi kuma a wani wuri a yi matsalai in ba kai ma da na kai mai asalin kudin an ga ta muka ilan wuce ne ko sai mai zaka ci magana ke na yi kaka ci kurin shi ne abin yi ko muna da al'ada a nan dole san ganin ya san da ita wuri da yawa aka bude mutum mai hali ne suna ga wani kusanci da Allah ne za a ɗauko a duke mutumin a gama abin sadaka ake cewa alhari akwai marayu kaga nan kaga an malla bi dillah bai ka ci wuta ka ci ka taki mutane ka ci wuta duk ka ci duke marayu shine kun har da mulaki ce kun kaga ci kuran an ba ka kun abin ci kuran ka kuma an mutum taimaka da abin da yi kaka bada ka bari sun kai sadaka ka kai ma ilan mutum shine nayya dan ka bada haka za zuwa shi arabi amma an kasa za ka taimaka ilan mutum ka bari sun kare a da su sadaka da ka sadaka gini ka kawo ka taimaka musu shi taimakon na kwarai ki gaskiya wannan shi ne sai bayani kan cewa man tajibu alai zakatul fitr wane ne zakal kono zakal kono kenan zakka da ake badawa a ƙarshen azumi wa ta hau حدثني يحيى عن مالك النافي أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذي بوادي القرى وبخيبر عبد الله بن عمر كبار اللابارن شوى شي كان عبد الله بن عمر ينا هدى زكاة كونو gabayish yaran shi bayish wanda suke wadar kora wurin sananne ke suke kiran bisa magarin ta wuri kusan madina ka haka suke ma haibar ke duk bayan shi suke dai da suke bayan shi shi ke da sayar da zakarsu duk da basu tare basu da garin da yake ciki kenan zakar bayi ma tana kan mana magirin su magana kenan hatta bawanka wa haddathani an malik dukkan ruwa da magabata ta umar ta sadaka duka bukhari ka muslim ya kawo wannan ma ta inganta wa haddathani an malik an ahsana ma sami'tu fiha أن أحسن ما سمعت فيما يجب على رجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما يأتي إمام مالك يتوى an asar masa min fi ma jiba alal rajul min zakatul fitr a mahi kyawun magana da naji maganin malamai kan abin da ya wajaba akan mutum na zakatul fitr abin da naji mahi kyawu cikin maganin magabata abin da yake annar rajula yu'addi dalik mutum ana duk mutum zai bada an kullum man yadmunu nafaqata duk wanda yake wajibi ka ciyar da shi duk wanda yake wajibi ka ciyar da shi to wajibi ka ka bada zakar shi ya ce wa labudda da mun an yin fiƙa alayi duk mutumin da dole ka ce da shi to kai ne kenan za ka ba da zakar shi da haka sai ke cewa warrajulu yu'addi an mukatabi mutum zai ba da zakal bawanka da ka ɗora ma fansa ma'ana kana da bawa ka ce ya kawo jika kaza ko jika miliyan ne gwano ne an ka ka zama ɗa iya bar sama iya zuba iya zuba bi zuba ba to a wannan halin mutuka ba ida bai iya wuyanka kai za ka hudda zakata fitar a kudinka ka biya musu ka hudda mai zakata fitar shi ne makatabihi wa mudabbirihi mudabbarihi ma'ana mudabbarihi mudabbar ba mudabbar bawa ne ka ce ina mutu kai dani iya nan bawa mara da kana mutuwa shi kenan ya zama ɗa to shi ma irin wannan bawa ka za ka hudda zakai shi wani ɗinki da sauran bayan wasu da cikin bautakin a shi wannan kaga mukatab an dora mishi kuɗi mu dabbar in ka mun da lamda a ku bayi kuma sanan bayi kun kin har sauran bayin kuma gaba daya kun suka cikin botar gangariya ce kullum duk wayannan mukatabatin wanda aka tsara mafansa da wanda aka ce in ka mutu da ne da sauran bayin da cikin botar gaba daya dukkan su kai za ka huta zakkan su ghaibi mushahidin da wanda yake gari da wanda bai gari duk man kana min musulman duk wanda yake musulmi ne zakka zakka shi kanka ina ma banda kaga banda bawa kagus he musulmi yace wa man kana minhum li tijaratin aw li ghayr tijaratin wa man lam yakun minhum musliman fala zakata alayhi fi amma bawan da kake da shi na kasuwa bawan ya ana sai da bayi aw ka kaso bayi ma bana sai da ko bawan da kake na kasuwa ne ka saya ka saya ka saya sai da bayi da saya ka sai da ne ko ma dai ba na kasuwa bane kuma lamar kuma sun wani ba musulmi ba ne ba kenan wannan babu zakka kansu ken ba ɗora musu zakka inda ya musulmi kenan ken ba ɗora ma wanda yake mana ya ke cewa wanda yake ba ba wannan yau da kullum ba ɗora mai zakka fitar sai musulmi kuma da yake ba wa cikin bauta kone yake eh sai ya ce ina ne ƙada malik kan wannan magana imam malik ya cewa fil abdul abid akan magana bawon kai ne a magudu yayi din ya samu kamshin yanci wani abubuwa da ya ce shi ma zama da ta tsiri din misali a yanzu ana magana bauta ba bauta da irin wani tsiri a kurin su sami yancin su kurin su tsiri ba tare da izinin gidansu ba wani shi musulunci magana bauta yana akwai hatar daga kan shekara dubu ce an zuba wa bawon gaskiya magana inda akwai kacanda gidan bawon bayi ne don abin tura ne kawo ya kawo aka ɗauke bauta a duniya wasu dokoki na duniya dai da gima tana dai a takaice dai bawon da gujewa mai gidan shi yayi tserewa yi in na sayyadahu in alima makanahu aw lam ya'lam wa kanat ghaibatuhu qariba هو يرجو حياته ورجعته فإني أكر فإني أرى أن يزكي عنه kin ba wanda gudu yayi amma mai gidan shi ya san inda yake ko kuwa bai san inda yake amma ba jima bai da bacewa an ba jima bai jima da bai nan kin bai jima da bacewa ba kuma iya tsamanin iya dare iya tsaman iyawa zuwa zai zai dawo ma ina je a wannan hata malaka ya ce inni ara an yi zaki amin ina ga ana hudda min zakka shi mana ba tunda ana tsammanin zai dawo ko a kusa ki wa in kana ibaqu qatal in gudu gujewa da ya dawo shi da ya jima wa ayyuka minu aka yi kira bai wa ya dawo to anan fala ara an yi zaki amma daga cewa tana ce a aka yi wani babu da zai gudu ka hudda mishi duk ba ba tsammanin zai dawo ko bai rai to nan ba a hudda mashi ma da kaci qala imam malik ya cewa tajibu zakatul fitr ala ahli badiya kama tajibu ala ahli qura zakka ta fitr wajibi ce ga ƴan kauye kamar yadda take wajibi ga ƴan maraya yace wazalika wannan magana ko imam malik yayi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitr min ramadan ala nas ala kulli hurrin aw abdin dhakarin aw unsa min almuslimin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya farada zakatul fitr ta karshen azumi a watan ramadan akan dukkan mutane kan dukkan ɗare ko bawa namiji ko mace inda musulmi ne in ba ke cewa ɗan ƙauye ko ɗan mara ko za mu zaka ko ina za mu zaka fitar ina ganin ya kamata mu tsaya ganin lokaci ya zo اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته